wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani gari da a ce kurba manja na zalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. A wannan makon batun a dinga karɓar haraji har na dala ɗari biyar daga hannun 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare a duk lokacin da suka kawo ziyara ƙasar ya janyo martani daga 'yan ƙasar da ke zaune a sassan turai. ba wani dalili da za a ce wai kana dan kasa wajen za ka je kasar ka ko sai ka biya wai haraji wannan gaskiya ba karamin rashin ilimi ne a waje na ba shawara ba ce saboda ita kanta kasar yawanci me yasa ma ake fita a bata duk wanda yake zaune a wata kasa yana zaune ne alal larurati amma da kasar tana da daɗi ba ta inda za a yi ka fita ka je ka yi gudun hijira ka koma wata kasar ka zauna karɓar haraji a wurin su sai dai ma ya hana wasu zuwa sai dai duk da haka akwai waɗanda ke ganin akwai hanyoyi da dama da mazauna ƙasashen wajen za su taimaka wa tattalin arzikin Najeriya. Ya kamata idan su suna so turo wakili daga ƙasa Najeriya mu zo mu zauna mu san ta wani fanni ke gani za mu zo mu taimaka wa Najeriya tattalin arzikin ƙasan ya haɓaka. To amma idan suka ce za a takura ne irin wannan kawai tafiyan ma ta gagara ka je ƙasa. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla. A wani gari sun tashi wasu cin tata, duk ayyukan sosai illumin ka ka kyauta. A wani gari To a makon da ya gabata ne wani ɗan Najeriya mazaunin Ingila mai suna Chip Dokun Olumofin a cikin wata wasiƙa da ya rubuta ya shawarci shugaban najeriya bola ahmad tinubu kan aiwatar da dokar biyan harajin na dala ɗari biyar, dokar da ya ce za ta taimaka ainin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar musamman a lokacin bukukuwan kirsimeti zuwa sabuwar shekara da 'yan ƙasar ke tururuwa zuwa gida sunana mubarak ni mazaunin paris ne kuma ina ganin shi kanshi wanda ya faɗi wannan magana wato ɗayan biyu ne dai ya faɗa ne saboda yana yin shagube ga ita gwamnatin tarayya ganin cewa yanzu an kawo sabuwar dokar haraji wacce kuma kusan kuma sai an caji haraji a ciki hatta mutane wanda suka mutu shi isa watakila yake shagube kan cewa zuwa inda suke diaspora su idan sun zo ya kamata a ɗauki haraji a gurinsu kuma yana yi ne saboda yana maula akan wani abu da yake nema a wurin gwamnati ko wasu mutanen da suke cikin gwamnati da akwai rashin wato sanin menene haƙƙin ɗan ƙasa ko da a cikin gida yake ko kuma a cikin wajen ƙasa yake duk duniya ba inda yake irin wannan. Ga Dane Dan da ya saba zuwa Najeriya duk lokacin bikin Kirsimeti ya ce bai ga dalilin bayar da wannan shawarar ba. It is very sad to hear that people are trying to take advantage of other Nigerians in the Wannan abin takaici ne, kai wani ya soma tunanin yadda za a ci da gumin 'yan Najeriya da ke zaune a Turai. Abin bakin ciki ne da kuma rashin adalci don bayan ka ga galabaita da biyan haraji a Turai, ka ce za ka gida hutawa, kuma nan ma a ce sai ka biya haraji har na dala 500 ba mu aikata wani laifi ba. face mun fito don nema a kanmu rayuwa mai inganci. sunana salahu adamu kazaure to gaskiya ne, ba na goyon bayan wannan kuma duk wanda ka ga ya fita ya tafi ƙasar waje zama ko ma menene ma da ya kai shi inda ƙasar taka tana da shi. ba ta da za a yi ka fita ka je wata ƙasa ka zauna sannan abu ne ita kanta ƙasai mai ta mutane tunda in karatu kake zaka ga kan cewa ba ta taɓa taimaka ma da koda kwandala ba sannan hasali ma idan kana kasa za ka iya zuwa yan basin ka kace kana neman wata takarda ko wani taimako duk abin da za ka fitar da shi sai ka ba da kuɗi To shi dacin dokun ya danganta al'amarin da abin nan da hausawa ke cewa idan kana da kyau sai ka ƙara da wanka ganin cewa dama 'yan Najeriya mazauna turai na taka muhimmiyar rawa a haɓaka tattalin arzikin ƙasar don haka ne ya ce ya kamata su bayar da ƙarin gudunmowa. Ya zana dasa hasashen da ba shi ɗorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta ɗorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa, To miliyoyin 'yan ƙabilar Igbo ke tururuwa zuwa Najeriya a lokacin bukukuwan na Kirsimeti na kuma tuntubi chief tony tiklan ɗaya daga cikin jagororin kungiyar naido wato na 'yan najeriya mazauna turai reshen jamus chief tiklan a nashi bangaren ya ce kada kowa ma ya tada hankali sanin shugaban najeriya bola ahmed tinubu mutum ne mai tunani mai kuma aiki da hankali i know that uh, our well experienced uh, his excellency president tinubu Na san shugaban ƙasarmu Bola Ahmed Tinubu yana da gogewar da ba zai ma saurari wannan shawarar ba. Kalli irin ƙalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta a duk lokacin da za su je ganin gida. Na kashe kuɗin tikitin jirgi ga matsalar tsaro da sauransu, saboda haka kada ma a soma don hakan zai sarewa da dama gwiwa. abu da ya kamata gwamnatinmu su ya kamata su gyara matsalolin da ke cikin ƙasanmu saboda matsalar ne yawanci mutane suka bar ƙasa su gyara matsalolin da ke cikin ƙasan don su jawo mutanen da suka bar ƙasan su dawo gida su zo su yi aiki zancen harajin har dala biyar gaskiya ba mai ba ne saboda ko ma sun biya wannan kuɗin me zai ta wani ne zai hau kai ya zanna. Sai dai a ƙasashe kamar Turkiyya karbar haraji makamancin hakan ba sabon abu ba ne, amma kuma 'yan ƙasa ke amfana daga harajin, in ji Muhammad Kunda da ya shafa fiye da shekaru takwas a ƙasar. akwai some other ways da gwamnati ta iya samun kuɗi ba wai sai wanda suke shigowa ƙasa a ce wai sun ba da biyar ba yanzu kinga kamar turkiya su ma suna amfani da wannan abin amma su kuma wanda zai fita daga ƙasar ne dala ashirin yake biya to kin ga dala ashirin din nan kuma gwamnati ta ce ga abin da ake yi da shi to at least da mutane suna iya sanin dala ashirin da suka ba in za su fita su tafi wani country for leisure tourism haka haka yawon bude ido ko kuma dai wani abu haka ko kuma daidai in suka ba dala ashirin nan sun san me aka yi ma jama'a da wannan kuɗin. Tamakin ga mu Najeriya babu wannan accountability nan. to ka bada dala ɗari biyar ka san me aka yi da shi ba ka shiga cikin aljihun manya irin wannan da abubuwan nan da ba wani abin da mutum bane gaskiya zai ce zai bada da niyya da To rahotanni dai sun nuna cewa bara kadai 'yan najeriya da ke zaune a kasashen etare sun aika da sama da dala biliyan hudu zuwa gida lamarin da ake ganin ya taimaka ainin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. har za a iya mai da wannan doka a ce an yi dokar cewa za a dinga karɓar dala ɗari biyar haraji to wanda a yi dokar cewa duk wanda yake ƙasar waje to sai ya yi wani investment a cikin ƙasar a ce doka ce dole sai ka yi wani investment misali da ya kai dala ɗari biyar ko dala dubu ɗaya ya danganta a ce wannan ya zama wajibi dole sai ka yi wannan sai ya fi kyau saboda tunda business ne ko ce kasuwanci ne za ka mora sauran mutane za su mora sannan gwamnati za ta mora ta fuska haraji to ni ina ganin wannan shine abin da ya kamata a ce an yi amma ba a ce kawai za a dinga karban haraji kai tsaye har na dala 500 a gurin 'yan najeriya ba madalla to ba sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.